da dama da 'yan ƙasa ke fama da su wato matsalolin nan ba a najeriya kaɗai ba ne kowa sun tattalin arzikin kowane ƙasa akwai matsaloli irin wannan wanda ake fama da su amma muna nan najeriya mutane saboda rashin sani wasu zan ce ko kuma a tunanin akwai oppositions ko something like that dai shine yasa wasu suke yawan wannan korafe korafen amma wannan abu ne da ya shafi duniya gaba ɗaya ingila a yanzu ma kowa ya san eh, inflation ɗinsu ya a ya karu sama da kashi hawan farashi ya karu kasa sama da da kaso goma sha bakwai da makamantansu so wannan wani abu ne wanda yake faruwa amma abin da zan ce ma mutane ku yi haƙuri gyara a hankali ake yi wannan abin da ya jawo wannan abubuwa shine issues na na, covid da ya faru da abubuwa da yawa suka tattaru suka haifar da wannan da wannan al'amari so mu za mu yi kokari mu sanar da mutanenmu ta wannan kafa don Allah ku yi hakuri ana nan ana abun da ya kamata a yi ana ayyuka kamar yadda ya kamata insha Allah na'am daga ƙarshe ganin abubuwan da ka gani a yau da kake sa ido akan sha'anin zaben nan na birnin tarayya abuja idan aka sanar da sakamako kowa ya samu ya lashe zaben nan kana ganin 'yan najeriya za su karbi abin um, hannu biyu? eto eh gaskiya kamar abuja dai abuja dai ni na san ba wani matsala da muka fuskanta kowa ya yi zaɓe ina na odali na ba wani matsi ban ji hayani a ko ina ba da yadda na zagaya gurare da yawa babu inda na samu korafi mutane da kowa ya kaɗa ƙura'an shi masu tafiya gida suna tafiya wanda za su iya jira kuma su jira a kirga su gani su ɗauka a wayoyi